mai tambaya ta farko bayan ta yi sallama ke cewa Allah ya saka wa malam da mafificin alkhairinsa ta ce malam ta ce don Allah malam menene bambancin tahiyyatul masjid da kuma raka'atan fajri ina nufin yaya wanda ya je masallaci da asuba zai yi wanne zai fara gabatarwa a cikinsu. To, gyaran da zan fara yau mai rubutun ba a cewa nil fajiri ba a cewa haka. Sai dai raka'atayil fajir ko raka'atal fajiri, amma ba a cewa talil fajiri. Yawa domin idan aka yi ibafa ya zama akwai nuna tasniya ko nuna jam'i shafi ta ake yi abu na biyu in mutum aka kira sallar asuba bai yi raka a talfajar ba sai ya tafi masallaci namiji ne ko mace da kika je masallaci sai kika yi wannan raka a biyu ta kwafe maki makwafin a talfajar da kuma ta yi masjid amma da za ki yi tahiyyatul abin raka'atul fajr a gida sai kika isa masallaci liman bai zo ba to ya halatta ki yi tahiyyatul masjid amma idan ba ki raka'atul fajr a gida ba kika je masallaci kika yi wannan biyun ta to ta kofe miki makofin tahiyyatul masjid ita ce raka'atul fajr dinki kuma ita ce tahiyyatul masjid ina fata an gane eh shi kenan eh duk ɗaya ne tana maganin akwai wata ta saba yin sallan walaha a biyu to kamar yanzu sai ta zo makaranta kuma tana so ta yi wannan walaha a biyu da sai su masu da inti wannan biyun ta kwafi mata makwafi ah. ta je fi tsuntsu biyu da dutse ɗaya wato wannan yana daga cikin sauƙin da shari'a ta yi akwai wurare da malamai suka ce Allah in ya so zai haɗa wa mutum ladan aiki uku a ɗaya 3 in 1 misali yanzu mutum zai yi sittu shawwal azumi sittu to kuma mutum ya saba dama yana azumin litinin da alhamis kuma mutum yana azumin ayyamun biyu to sai kika zo wata alhamis ta dace da ayyamul biyu ko wata litinin ta dace da ayyamul bid ke kuma dama ka'ida ke duk sha uku sha hudu sha biyar ki azumi a kowane wata kuma litinin da alhamis kina yi kuma yanzu ga ki fito shawar kin dauko da safi to sai ya fada litinin ko alhamis to anan malamai suka ce ana sa Allah zai baki na dake kif ta azumi uku to wannan ba karamin garaba ba amma ba a azumin lafiya haɗe da azumin ramuwa don ya zo wasu ya suka ji wannan sai suka kito gagara ba a yawa tun da dama ana bi na azumi guda shida to kuma zan yi situ shawar to bari ne azumi shida ina nufi na situ shawar kuma na rama azumi shida a ɗaya kika yi ko dai kin ramuwa azumi shida ko kuma kin yi situ yawwa saboda hadisi ba cewa waye man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal suka ce ba ma sai gaskatu mutum yi ramadana ba sai ya biya bashin da ake bin sa a cikin ga sarkin biya bashin da ake bin ki uku hudu biyar sannan ma ki faro maganar sittan shawwal na wannan mai tambaya ta biyu tana cewa malam dan Allah ina so a yi min bayani an ce za a yi tashin kiyama da busar ƙaho to malam ina yin mafarki ruwa ya ɓalle ta ko'ina babu wajen tsira da babu wajen tsira da nufin tashin kiyama to malam ko wata ishara ake yi min a kan laifina don Allah ina son ƙarin bayani <laughs> don ina shiga tsoro duk sanda na yi irin wannan mafarkin Allah ya saka da alkhairi ban san fassarar mafarki ba shikenan in kin san akwai laifukan ki tsakanin ki da Allah ko kin yi mafarkin ruwa ko baki baki gyara kawai shi amin ta ita kuma wannan bayan ta yi sallama take cewa malam kayan da yake da hoton mutum baya sallah ma'ana sura eh, sura da ya ta hoto a jikin tufafi wasu sai ka gan su da hoton tsuntsaye barewa kaji doki da dai sauran Allah a malam a yi mana bayani Allah mai da malam gida lafiya to ban taɓa karanta maganar wani malami da ya ce idan an yi sallah da riga mai hoto ta abu mai rai babu sallah ban taɓa karanta wannan ba abinda na sani malamai sun ce duk abinda za ka sa ya ɗauki hankalinka ko ya ɗauki hankalin wani to kayi baka ruhi me ake nufi da wannan magana yanzu da za ki zo kina sallah bayan wata ita kuma watan nan ba wai ma hoto ba kawai rubutu ne ko na boko me zai faru shaidan da ke sai kin karanta za ki ƙoƙari musamman tun da kin iya karatu da rubutu sai ki ƙoƙarin karance wannan rubutun to kin ga wannan rubutun ya ɗaukan maki hankali ya rage maki wani kwaliti na sallar ki to haka nan duk wani abu wanda in mutum ya kalli shi zai raba masa hankali to ba a san wannan kun ga ma'aiki alaihi salatu wasalam akwai lokacin da abu jaham ya ba shi alkyabba ko mayafi kawai zane-zane irin kaman fari a ce baki ne an yi zane-zanen fari kanana. ba hoton komai ba ma'aiki alaihissalam ya sa wannan mafi ko ba ya yi sallah yana gama sallah sai ya cire wannan abin ya bada ya ce ku je ku mayar wa abu jiham wannan rigar tasa ko sa ku karɓo min ɗayar domin zane-zanenta ya ɗaukan mun hankali ina sallah sallallahu alaihi wa sallam kun gama hoton bishiya bane ba hoton tsuntsu bane ba hoton ɗan adam bane irin dai da za a ce bakin abu a danyi masa zannuka farare ko farin abu a danyi bakaken zannuka a cikin sa to saboda haka dai makaruhi ne mutum yayi sallah da abinda da a jikinsa zai ɗauki hankalinsa ko ya ɗauke mu na bayansa hankali wanda makaruhi ne amma ba a ce sallah ta lalace ba. Eh? yauwa abin da yake faruwa a ta yi muhimmiyar magana kun san hoto kala biyu ne akwai hoto na abu mai rai akwai hoto na abu marar rai in muka ce abu mai rai maciji tsuntsu dabba ɗan adam duk sun shigo a cikin masu rai in ba ku manta ba abin ta ambata asali hadisin Aisha ne Allah ƙara mata yadda Nana Aisha labulanta ɗaya daga cikin labulayenta na san duk wanda suka san rayuwar kakannin mu ko iyayenmu irin zanen gado na mata za a yi hoton ɗawisu da hoton wani raƙumi ko doki da hannu ake ɗinkawa to kusan irin wannan abin ma'aiki alaihi Salamu yana shigowa ya ga wannan sai ta ga fuskar manzo da salam ta canza sai take cewa a tubu ilallahi wa rasuli na tuba zuwa ga Allah da manzo me na aikata ya Allah sai yace ce ma'abota wannan hoton wanda suke irin wannan zanen nukan to ranar tashin alkiyama za a ce ku hura masu rai ko kuma waɗannan hotunan mala'iku ba sa shigowa inda suke a nan duk wani abu wanda mutum zai zo ya sa in dai hoto mai rai ne malamai sun ce yana ciki kuma wannan gabar sa ina so dan Allah ku ina muku nasiha kuma ku yi mai nasiha wannan musibar ta AI yanzu kun ga musibar ta AI sai mutum ya zo sai ya hoton mutum hoton malam wane dan wasan kwaikwayo wane malama wance yar wasan kwaikwayo wance mutum ya zo shi da kan sai ya yi hoton ɗan adam har ma ya saka mashi sauti ga shi na furtawa wannan haramun ne haramun ne haramun ne hadisi ya ce duk wanda suke irin wannan gobe alkiyama za a ce ku hura musu ne abinda malamai da yawa suka ce shine hoto da za a yi da waya ko wanda za a yi da kamara. yanzu yadda malam sha'ibu yake ko yadda nake idan aka ɗauki hoto na da kamara ko da waya ni din ne kamar na duba madubi ina duba madubi zan ga kaina to haka ne idan aka ɗauki hoto na wannan kayan na jiki na su ne ni din ne a zaune ba wani bane to kun ga sabanin wani ya zo da biro ya zana ni ko ya zo da maka ko ya sassaka ko abin da ya kama da ka to wannan anan haramci yake saboda haka lallai mu kauce wa barin irin waɗannan hotuna kuma masana malamai suna ta daga cikin dalilan da aljanu ko shaidanu suke addabar mata akwai irin wannan hotunan barkatai hotuna a jikin kaza hotuna a jikin kaza hotuna a jikin kaza wanda sai ga sunan to yana daga cikin abin da shaidanu sukan addabi mata saboda su Allah kiya. kuma da aka ce mala'iku ba sa shiga ba wai gaba ɗayan mala'iku ake nufi ba malamai suka ce mala'ikun rahama amma ko hoto ya kai mu in kwanan mutum ya kare ba zai ce a to shi kenan tun da haka ne an ce mala'ika ba ya shiga bari in tuka ɗaki na da hotuna yadda mala'ika mutuwa ba zai shigo ba a'a shi kam aina ma ta kulu yadda kuma da mutu yawwa Allah saka kai a wannan tana tambaya wai cewar gaske ne kuma dan Fodiyo waliyin Allah ne Allah subhanahu wata'ala yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun masoyan Allah babu tsoro tattare da shi da su kun babu bakin ciki su wane ne Allah sai babu kaida sai yace allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka kasance suna jin tsoron Allah to anan malamai sai suka ce waliye aji biyu ne akwai waliyai keɓantattu akwai waliyai gama gari yanzu kuɗin nan duk waliyai ne gaba ɗaya duk kunan waliyai ne saboda Allah ce Allahu waliyul ladina amanu ashe kenan duk mai imani waliyin Allah ne to sai dai kuma gama garin walitaka amma su wanda suka zama sun yi imani suna takatsar suna jin tsoron Allah to sun zama keɓantattu waliyai ya ake ganewa malamai suka ce duk wanda a zahiri duk wani abu da aka san kabira ce babban laifi ne ko dai Allah ya tsine ma wanda ya wannan laifin ko Allah ya haramta aljanna ga wannan ko wani narko misali shan giya caca neman mata neman maza sata sihiri duk irin wannan abin da zai haya kwadin da suke haramun ne ko dai ba a san mutum yana yi ba kuma na filfilu gwargwadon iko yana yi ko bai wasa da farilla to mu iya fassara ba za mu ce wannan mutum wani yin Allah ne to kuma shi shewa ko biyu duk wanda suka sanji sun ba da wannan shi da kansa tsantseninsa da gudun duniyarsa ya kai lalle a ce wannan bawa Allah yin Allah na taɓa faɗa muku daga cin abin da ake faɗa a kisarsa wata rana a wani mai nama da yake ta wucewa yake ta wucewa kacin mai mu ko mai tsere to wata ran zai wuce sai shi wadan hudu ya ce a kira shi sai ba shi kuɗi sai yanka ya zuba sai ya kaji. shi kenan aka yi ta karatu aka yi ta karatu an gama ya tashi zai shirya rasa aka takar maka lauga naman da aka siya sai ce a'a dama zuciya ce kullum in mai naman nan zai wuce sai ta biya kullum sai zuciyar nan ta wata dai nama an sai naman nan to shi yasa na saya na aje na ce in ta isa ta fito ta ci to kuka ba za ta yi to amma ga malam sha'ibu muna karatu aka danyen kuma sai mu dan ba da hakuri ko sallama a gani to su wato matsayin nasu ya wuce su yi wasa da lokacin su akan muhimman abubuwa so mu abin da muke kyauta ta da zato wani yin azali yin azali shi ne da san da shi na ah, sai masu tambayoyi Allah yi hakuri akwai wata takarda guda ɗaya daga ta ban karanta ba na san me shi za ta ƙoƙarin ta ji zan ba malam in malam ya insha Allah za a ji amsa ah, malam sai masu neman addu'o'i da wannan baiwar Allah ta ce akwai wasu bayan Allah da suke neman addu'ar kare da sauran yan uwa sannan akwai ah, wani babban su da ya yi tafiya kullum aka tambaye shi yaushe zai dawo zai ce dai a taya shi da addu'a to shine suke so a sa shi cikin addu'a wannan kuma tana cewa malam da fatan an zo lafiya malam mahaifiyar safararka ce take maka fatan alkhairi kuma da Allah ya yi ma Allah ya yi ma zuriya albarka amin kuma malam muna barar addu'a da 'ya'yanmu Allah ya shirya mana su amin wannan take cewa bayan ta yi sallama ta ce Allah ya saka malam da alkhairi ya ji kan magabatansa amin malam don Allah a saka mu a cikin addu'a mun zuba kajin turawa muna barar addu'a Allah ya sa yadda muka zuba lafiya ya sa mu kwashe su lafiya sannan kuma Allah ya raba mu da sharbin ah, makirai na wannan ta ƙarshe take cewa malam ina neman addu'ar ka wata masifa ce tsaka tsaka ta same ni tsakanina da surukata nake neman malam ka samu a cikin addu'a Allah ya raba mu da ita lafiya Allah ya ne da malam gida lafiya.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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم تب علينا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد اولادنا اللهم هد أولادنا اللهم هدهم يا رب العالمين اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم اجعله من الراشدين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف متلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف متلانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم رد مسافرينا إلى وطنهم سالمين آمنين اللهم رد مسافرينا إلى وطنهم سالمين آمنين اللهم رد مسافرينا إلى بلادهم سالمين آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم انت بحاجتنا عليم قدير بها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين